waɗanne matakai ne kuke ɗauka don kusantar da al'umma ga mashara'anta aikin da muke yi a nan yana da dama domin muna yi akan sassa uku sashen farko shine wadda kai muna shiga gidajen rediyo domin wadda kan al'ummomi domin su samu sauƙin zuwa kotu kuma na biyu muna yin abin da ake kira dandalin jama'a inda muke gayyatar alkali juju jujin shigar da kara jujin yara na difa da na ningimi muna zaben wata unguwa unguwa da muke tara mutane kowa ya aza tambayoyi domin sanin waɗanne ayyuka ne ake samu a kotu domin mutane na yawancin cewa a'a mutane suna jin tsoron zuwa kotu domin ganin alkali ko juju kenan muna nan muna ƙoƙarin gyara wannan matsala domin muna nuna cewa alkalai mutane ne kamar kowa kamar mu suna aiki domin su, kamar kiwon lafiya ko ilimi kowa da kowa yana iya zuwa kamar kotu ba haka kuma muna da wasu jami'an shari'a da suke nan domin su sauƙaƙa ganin alkali ko juju ga al'ummomi yawancin mutane ba su son zuwa kotu domin suna jin tsoro idan kana da wata matsala da ta shafi yaro amma baka san jujun da ke kula da waɗannan batutuwa ba idan ba haka ba a nan difa muna buɗe kofofi ga jama'a domin ba su damar ganin abubuwan da ke faruwa a kotu ana buɗe kofa ana nuna musu duk abin da ake yi duk wanda ya zo ana tarbansa a nuna masa wannan shine alkali wannan shine jujin yara wannan shine juju mai gabatar da rahoto da abin da yake yi. Wani kira gare ku zuwa ga waɗanda har yanzu ba su su kusanci mashara'anta? Shi ne nasu amince da su tafi kotu, kotu ma'aikata ce ta kowa idan kana da matsala kana yar ka je ka nemi shawarar juju idan yana da lokaci juju yana yar baka shawarwari masu kyau kan matsalarka an taba wani horo inda mutane suke cewa ba su tsoron juju. juju amma sun fi tsoron mutanen da ke sanye da kayan soja jami'an tsaro suna nan domin kare mutane kenan muna kira ga mutane da su je kotu jami'an tsaro suna tambayar ka abin da ya kawo ka idan kana son ka ga wani juju to su ne za su nuna maka inda za ka je ka gane shi gaskiya amince zuwa kotu zai taimaka maka wayar matsalar ka ko kuma zuwa tambayar shawarwari au niveau de ces juges.